Caramba, caramba. mu da warhaka yau Lahadi kuna sauraron shirin labarin matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisha Hamadu ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. To barka Aisha yaya kike? Da dama Tarnan yau mu muka kamu abokan matasa a cikin wannan shiri. To shiri na wannan Lahadi dai zamu fara shi da wani shiri na karanta kowa da kowa a wasu makarantunan birni ya mai sannan a takaitaccen jawabin mu na musamman zamu muku tarihi wata matashiya masoyiya sabon salon dumki kamar kullum zamu karewa da labaru wasanni musamman kallon kondo inda Niger ta take halartar wasu wasanni da ake cema League African. nan ka gyara ka domin yanzu waka za mu yi. To haka ne Aisa sai mu je ko? O Predigra Niger Pisan. Aisa ina ga isa haka nan. To sai ka ci gaba da labarin. Kin san ko me ake ni da haka? To an halarto da wani kwamiti wanda zai nazari domin sauya ko kuma gyaran fuskar taken jam'uriyar Niger. Kamar yaya? Kuma menene tunanin matasa akan haka? Abokin aikin mu na birnin Agadez sai Karim ya tuntubi wasu matasa na wannan birnin ga abin da suke gani. Inda ake maganar sabon 'yancinmu wannan 'yancin ya fita zama sabo wani karuwa ce a gare mu 'yan nijar don mu wuce zamani milkin mallaka nijar sake taken ƙasa ba shine muke fata ba saboda koyar da ɗalibai sabon take shi ma wahala ce tuni muna da tsohon taken a cikin zukatanmu mu ba kyakkyawan tunani ne ba a gare mu a matsayinmu na ɗalibai don me za a sake taken ƙasa ƙasa da ya haura shekara 60 kuma ana yin taken a cikin makarantu da kuma wajen tarurruka na hukuma. Gaskiya ban ga muhimmancin yin haka ba. A fannin karatu a nan birnin Yamai sai Esquire Kano North ta shirya wani tsari ya ake tahe da wannan tsari. Shi dai wannan tsarin wanda ake ce ma a koya ma kowa da kowa karatu an kirkiro shi ne domin an fahimta matasa a yanzu dai sun bar karanta wasu littattafai musamman inda suka mai da hankalinsu wajen yanar gizo. To sai mu saurari Usman ɗaya daga waɗanda suka kirkiro wannan tsarin. Tuni muna cikin watanni na karatu mun ga sauyi akwai iyayen da suke shaida haka akwai iyayen da suke cewa ba su taɓa ganin 'ya'yansu sun ɗauki littafi suna karatu ba amma yanzu idan suka ƙare bitar karatunsu suna leƙa littafi har ma sun ci gaba a kan jadawalin karatunsu tarnan shin menene tunanin 'yan makaranta ga wannan tsari su dai dalibai sun karbi wannan tsarin da hannu biyu inda suka nuna cewa abu ne mai muhimmanci domin ƙarin bayani sai a saurari abin da wasu daga cikinsu suka faɗi ma farida mamma. sayan proje ne da ke da lakani littafi ɗaya wata ɗaya kene yana nufin a karanta littafi ɗaya a cikin tsawon wata idan muka lissafa muna da watanni goma sha biyu a shekara kuma amfanin abun idan aka ci gaba a haka za a karanci littafi tara kun gani tun da na fara amma tun da na fara zuwa ina son karatu duk abin da na gani sai na karanta aisa sai mi kuma? Yanzu sai mu shiga a cikin takaitaccen rahotonmu. Takaitaccen rahotonmu na wannan lahadi dai za mu kawo shi a kan tarihi wata matashiya mai son sabon salon dumki. Ita dai wannan matashiya da ake cema Hadi Lion yau ta koma wani abin kwaikwayo musamman yadda 'yan uwanta matasa suke gani. Domin ƙarin bayani sai a saurari wannan rahoto da Fanta Shamsu ta haɗa mu. Kamfanin Hadi sananne ne ga masoya da ke son ɗinki irin na zamani wanda shekaru tara kenan da kafuwa a nan ya mai hadiza ahmadu mai ga shugabar wannan kamfani a cikin fara'a ta tarbe mu a wani sabon guri da ta buɗe a nan ya mai gurin ɗinkin da ake ɗinka kaya kala daban-daban da suke fito da sunan nijar a ƙasashen duniya hadiza ta bayyana yadda ta taso har ta kai wannan matsayi Ina da digiri na kula da proje, ina da digiri kuma na kula da ci gaba arziki, da digiri in aiki gidan banki. A nan ga ma'aikatan na Hadiline, ni ke babba wadda take kula da komai. Mun fara shi ne a yau shekara goma sha ɗaya. A kwana goma sha uku na watan Fevriye da na fara koyawa, iya mata nake koya ma waɗanda ba su je ekol ba, ɗumki da buroderi. Ina basu horo, sannan kuma ni ce babba a wajen ma'aikatar FONAF mai kula da haƙƙin mata da iya mata. Uwar 'ya'ya biyu Hadiza Ahmadu Maiga ta samu haɗa ayyuka na kula da wurin ɗinki da kamfaninta da kuma wasu harkoki da dama waɗanda hakan yake ba ta damar samun 'yancin cin gashin kanta. Da harin a banki nake aiki ina da matsatsi da yawa a can kafin in kula aikin wani. Gara na zo na cika gurina a lokacin da na samu basira buɗe ma'aikatan kaina. Abu ne mai wuya gaskiya tunda a wani lokaci sai da na liƙe ma'aikatar. Akwai son yin abun gaskiya amma dai sai in kana da ilimin yin wannan aiki. Waɗanda suka yi zama zama tare da ita sun shaida irin ƙwazonta da ƙoƙarinta na jagoranci. Aiki da Hadiza abu mai kyau ne kuma ƙaruwar mu ne, domin wurin ana abubuwa na kokartawa in lokacin aiki yayi sai a je a yi aiki in lokacin wasa yayi shi ma sai a je a yi mace ce mai kokari a daya bangare hadiza amadu da kamfaninta an zaɓe su don ta wakilce ƙasar Nijar a wajen taron gwada kayan ɗinki na Samaha da zai gudana goma sha biyu ga watan Disamba a Inshamena na ƙasar Chadi. To bayan wanga takaitaccen rahoton mu da muka kawo bisa Hadi Layin za mu dakanci labaru wasanni. Karna a cikin labarin ne za mu fara da shi? To za mu farawa dai da kwallon kwando ko kuma kwallon hannu wanda ake cema basketball bayan nasarar da suka samu a halartar su ta farko a can League African ta basketball da aka yi a Cotonou jamhuriyar Benin. a esa nijelek yanzu haka suna can kamaru inda za su fuskanci wasanni karo na biyu na league african Tarna akwai sauran waɗansu wasanni. A bangaren kwallon kafa abinda aka dama a can cin kofin zakarun turai na shekara 2019 a yi wasanni a rana ta biyar ta wa'annan wasannin dai bayan karawar da aka yi a gurbje zenit ta lalashi lyon ta faransa ci biyu da banza sannan liverpool da napoli si yi kunnan doki inda suka yi daya da daya king group a juventus ta ba atletico kashi ci daya mai ban haushi. nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu gode sauraron da kuka mun gode gare ka tarnan sai sati na gaba idan Allah ya kai mu